a ajin zaure daga cibiyar mu ta darul hadisi salafiya kafin babban malamin mu Muhammad Awwal Adam wanda aka fi sani da Albani Zaria Allah ubangiji ya cikin shi da rahma a yanzu da muke magana muna safiyar Alhamis ne a safiyar ashirin zai zama aiko eh, safiyar ashirin ga watan zulqa'ada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga maka zuwa Madina shekara bakwai. daidai da bakwai ga watan biyar shekarar bature dubu biyu da ashirin da shida wannan shine darasi ne a lamba ta shida a babi na goma a cikin ci gaban darussanmu na karatattuka da muke yi a littattafai mabambanta muna karatu a cikin littafin al'ibana عن شريعة فرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة na الشيخ Allama Abu Abdullahi الله عبيد الله ابن بطة العقبري الله مرحبا كن سركي يجيك أنشد rahma. haka muna karatu a cikin littafin sharhul aqidatul wasiyya na Sheikhul Islam bin Taymiya wanda Malam Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen yayi wa sharhi rahmatullahi ala al-jami da kuma littafin Irshadus Tariq ila Ashrafil Masalik littafi a cikin Fiqhul Ibadat ala mazhabi al-Imam Malik bin Anas a darasin al'ibana in ba manta ba muna kan babin da malam yake kokarin tabbatar da cewa imani to magana ne ƙudurin zuci ne kuma ayyuka ne na gabbai ba zai taɓa yiwuwa ka raba imani da waɗannan wato matakai guda uku ba da haka dole sai mutum ya ƙudurta abin da ya imani da shi a zuciyarsa sannan sai ya furta da bakinsa kamar yadda sai an ga ya aikata su a gabbai saɓanin aƙidan murji'a da suke cewa su a wajensu al'imanu ƙaulun bila amali in dai ka faɗa kawai ka cewa Allah ka yi imani to sauran ayyukanka ba ruwan Allah da su Allah magananka kawai zai aiki da shi da haka ko da mutum yana zuwa yana wasu shashanci rage mishi imani ba shi yasa zaka ga a cikin masu irin wannan aƙida ta murji'anci shine zaka ga mutum yana zuwa yana shan giya yana zuwa yana ainihin wato zinace zinace yana zuwa yana satin dukiyar jama'a amma duk da haka yana cewa shi mumini ne irin annabawa da sahabbai kaga wannan akwai barna a ciki Allah ya kyauta to malam ya kawo ayan da Allah madaukakin sarki ya nuna cewa lallai ya kafa shari'o'i ne wato gaba gaba an fara cewa muminai su aikata kaza da suka yi imani sai aka ce to ku yi sallah da suka yi sallah sai aka ce ku ce kun yi imani kaga an fara musu da kudirin zuci sannan aka zo aka ce ga wasu ayyuka su rinka yi sannan aka ce su rinka faɗin abin da suka yi imani da shi suna ambatan Allah da aka gama saukar da shari'an nan gaba ɗaya sai Allah ya ce to al-yawma akmaltu lakum dinakum yau addinin ku ya cika kenan duk abubuwan da aka saukar sai ka yi su sannan zaka tabbata ne addinin to akwai aiki a ciki akwai magana da baki ko baka akwai kuma wato kudurin zuci to nan ne sai malam yace wa zalika lamma annahu ya gama wannan gaban zai shiga inda yace walakin Allah habbaba ilaykum al ko sai yace Allah madaukakin sarki ce walakin Allah habbaba ilaykum imana iman wa zayyanahu fi ayn yake fi qulubikum kaga ashe kudurin zuci yana gaskata imanin mutum Allah ya ce ya so muku a imani sannan ya adanta muku shi a cikin zuciyanku shi yasa kake jin zuciyanka na natsuwa akan abin da kai imani da shi yanzu yadda kai imani Allah ɗaya ne zuciyanka a natsa yake akan wannan ba zai taɓa ɗaukar wani ya zo maka da wata da'awa cewa wai Allah ji gani ba zai ɗauka ba kuma wannan karatun a zuciya yake haka kamar yadda kan natsu cewa Muhammadu Rasulullahi sallallahu shi yasa duk sanda aka ce maka ga wani maganar da ya ce ga wani aiki da ya aikata zaka ga cikin nishaɗi kake sha'awan kai kai koyi da wannan maganar kai koyi da wannan aiki ana fahimta ko saboda zuciyanka ta gamsu da wannan abin Allah ya ce wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan kuma Allah ya haramta muku shine ma'anar makaruhi anan Allah ya haramta muku fasikanci dangin zinace zinace luwadi da makamancin su Allah ya kiyaye wal kufra haka Allah ya haramta kafirci sai sa malamai suke cewa kalman makruh ko ikrahi in yazo a cikin nasi to akwai inda ake fassara shi a matsayin haramci musamman a nasoshi na shari'a na alkur'ani da hadisi da kuma maganganun malamai na farko-farko daga bayani malamai suka yi wato ɗauki istilahin makaruhi ma'anan da suke nufi daban da kuma haramun ma'ananta daban ina fata an musamman daga malaman da suka zo 'yan baya a cikin babun fiqhul ibadat amma a cikin alqur'ani in kaji Allah ya ce kullu zalika kana sayyi'u inda rabbika makruha sannan kamar nan wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan to ana nufin haramun ne an haramta shi kada wani ya ce a so shikenan shi makaruhi ne ma a makaruhi da ake nufi na haramci Allah ya haramta muku a kafirci da fasikanci da ayyukan sabo shine isyan kuma an gano wannan dake ko ayyukan sabo da ake yi Allah madaukakin sarki ya haramta su sai ce a ula'ika humur rashidun waɗanda suka tafi akan wannan tsarin ga imani a baka ga imani a zuci ga aikata imani a ayyukansu sannan ga ƙin kafirci a zuci da fasikanci da sabon Allah to waɗannan irin bayi su ne shiryayyu a wajen Allah sai Allah ke fadlan min Allah wa ni'ima. wannan falala ce daga Allah da kuma ni'ima to gashi malam zai yi bayani sai ce fastahaqqu ismar rashad me yasa Allah ya ba su wannan suna na cewa shiryayyu mana Allah ya yarda da shiryan su sai yasa ya ce musu ulaika humur rashidun kaga ba zai yi Allah ya kira su da wannan suna a ce ba su cancanci sunan ba ko to me yasa suka cancanci wannan suna na shiryayyu da Allah ya kira su sai yace ce bi ikmalid din saboda sun cika addinin su ta yaya suka cika addini shine ta hanyar imanin zuciya furucin baka aikin gabbai duka sai da suka hada to ba zai taba yiwa ka cire ɗaya cikin wannan kuma ka ce addinin ka ya cika ba an fahimta ko wa zalika anna alqauma kanu futha wa sa'ata laysa yajibu alaihim sala wala zaka ولا كان حرم عليهم كثيرا مما هو محرم وكان اسم الإيمان واقعا عليهم بالتثبيت آه، ترفقا بهم لقرب عهدهم بالجاهلية وجفائها وجعلها آه، وجعل الإكرار بالألسن والمعرفة بالقلوب الإيمان المفترض آه، الإيمان المفترض يومئذ حتى إذا حلت مذاقة الإيمان على ألسنتهم وحسنت زينته في أعينهم وتمكنت محبته من قلوبهم عندما جانقوا وأشرقت أنوار آه، أنواع وأشرقت أنوار لبسته عليهم وحسن استبار وحسن استبار آه، استبصارهم حسن استبصارهم فيه وعظمت فيه رغبتهم تواترت أوامره فيهم وتوكدت فرا'iduhu alaihim واشتدت زواجره ونواهيه malam yace fastahaqqu ismar rashad waɗannan bayi sai suka cancanci sunan shari'a da Allah ya kira su da shi bi ikmalid din saboda Allah ya cika addinin shi kuma sun yi aiki da waɗannan ayyukan duka da Allah ya ce su wa zalika anna alqauma hakan ya kasance ne saboda su waɗannan mutanen sahabban manzan Allah kenan fa wanda a kansa aka fara saukar da aya kanu fi fushatin wasi'atin dama mutane ne wanda suna da ainihin wato yalwan lokaci sun sallama rayuwarsu duka ga addinin da haka a daidai wannan lokacin da an ce su yi kaza kawai aikatawa suke har in ba ku manta ba akwai wani lokaci da aka taɓa saukar musu da wani aya cewa to da abin da kuke faɗi da bakinku da abin da ma zuciyanku ta riya muku duk Allah zai muku hisabi a kansu wannan kuma abin sai ya ɗan yi musu nauyi abin da ba su saba ba sai suka so su aikata shi sai wato ya manzan Allah ana ta gaya mana shari'o'i muna ta kwatantawa yanzu kuma ya za a ɗora mana abin da ba mu da iko a kai don ba wanda yake da iko akan ya mallaki zuciyan shi ya hana zuciya wasu tunani ba zai yi ba yanzu yadda kake zaunan nan kana iya tunanin ga wani nan ka je ka kwato mai wani abu nashi sai kana amfani da shi to wannan tunanin barna ne to akan shi akwai zuri da shi ne suka yi kai wannan abun kuma zai yi nauyi ya manzan Allah ya karatun ya ce ne manzan Allah sai ya marmaza ya musu gyaran tunani ce kai kan ku saba yadda kuke dama shi ma wannan din ku ce ya Allah mun ji mun yarda amma a gafarta mana abin da ya fi karfin mu saboda abin da ba za mu iya ba ya Allah kada ka kama mu akan shi abin da aka tirsa samu kada ka kama mu akan shi abin da muka yi mantuwa kada ka sai Allah yake to na yi muku waɗannan haka Allah yake so in ya ce ku yi kawai ku yi sami'na wa afana inna ma kana qawlul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasuli ay yaqulu sami'na wa afana abin da Allah yake so ke ba ku ganin soja wannan dan adam irinka bai so in ya ce yi kaza ka tsaya ka yi jayayya wai shi ne sai ka ji suna faɗin wani a ibara wai obey before complain wato ka fara yin obeyin tukuna sai ya ji cewa yi eh, lalle wannan yana da to wannan dan adam kenan fa ina kuma ga Allah to Allah in ya ce mu yi kuma Allah ya fi mu sanin kanmu duk abin da ba za mu iya ba ya sauke mana shi shine la tu'akhidna in nasina aw akhtana la tahmil alaina isra kama hamaltahu ala alladhina min qablina jama'a duk mun fahimta ko to shine anan sai malai yake cewa waɗannan mutane suna cikin fusha da sa'a wato sun sallama zuciyarsu a shirye suke da Allah ya faɗi doka kawai sai aiki da shi laysa yajibu alaihim salatun wala zakatun wala siyamun wala kana harrama alaihim kathira yace a farkon al'amari ba a wajabta musu sallah ba haka azumi zakka ko azumi wala kana harrama alaihim kaseeran mimma huwa muharram abubuwa da yawa ada ba ba san haramcin shi ba wanda kuma a wajen Allah haramun ne a hankali aka rinka saukar musu da waɗannan abubuwa ba haka bane wa kana ismul imana waqi'an alaihim duk da haka Allah kuma ya kira su da sunan nan na imani bitasdiq to me yasa aka kira su da masu imani saboda a lokacin da aka zo musu da addinin sai suka gaskata addini kaga a zuciyarsu sun gaskata manzon Allah to wanne yasa Allah ya kira su mu'mini an fahimta ko sai ce tarafuqan bihim liqurbi ahdin bil jahiliya sai kuma aka ji su a hankali a hankali saboda a farko farkon al'amari ba su gama sabawa da dokoki ba jiya jiya suka bar maguzanci hagan aka ce duk shari'o'in an ɗora musu gaba ɗaya yau abin zai musu nauyi to amma duk da fa a lokacin ba su gama ayyukan ba fa amma sai aka rinda kiran su muminai saboda zuciyarsu ta gaskata manzan Allah iya wannan gaskatawan kawai yasa aka kira su abinda manzan Allah ya nemi Abu Talib yayi kenan kafin ya bar duniya da ya yi irin wannan gaskatawan ko to da sallah da azumi da zakat duk da bai yi ba ko duk wannan ba matsala ya mutu ne imani ina fatan kuma na fahimta yadda abin yake so abu nan mataki na farko kenan malam yake cewa tarafuqan bihim liqurbi ahdin bil jahiliya saboda an tausasa musu ne saboda ba su dade da barin maguzanci ba sannan wajafa'iha abubuwan jafa'i da suka ɗibo na maguzanci da ake a kyaransu da shi har yanzu bai gama watsewa ba alal فجعل wal بالألسن والمعرفة kulubi. da haka a daidai wannan lokacin mutum kawai zai ce ashhadu an la ilaha illallah a zuciyar kuma ya ji ya yadda da manzon Allah iya wannan kawai shine ainihin wato imani iya wannan aikin an yadda shine imani ko kun fahimta ya faɗa cewa ya shaida Allah shine abin bauta Muhammadu Rasulullahi ne sannan kuma a zuciyar ya yadda da sakon da Annabi ya zo da shi iya abin nan da ya yi sai aka ce mai mumi amma kaga bai yi sallah ba ba zakka ba azumi wasu abubuwa da yawa da suke haramun bai riga ya haramta su ba a lokacin akwai waɗanda suke da raguwan tulin giya a gidajensu kuma suna kwamfada amma duk da haka aka ce musu ne jama'a an gane ko sai mala yake cewa a ah, al-imanu al-muftarab yau ma irin domin a wannan lokacin iya abin da ake son su imani da shi kenan shi ne ne iya kawai su faɗi cewa sun yarda da Allah da manzansa kuma zuciyarsu gansu to duk wanda ya wannan a lokacin mumini ne saboda iya yin wannan abin a lokacin ba karama aiki ba bane yasa kuka ji kamar yadda nake annabi ya cewa a kawun shi Abu Talib ya am kul la ilaha illallah kawai ka faɗi wannan kalmar yace kalima kalimatun a kalimatan laka biha inda Allah da shi zan tsaya in kare ka a gaban Allah da shi amma ina ya ƙi faɗuwa ya yi mashi nauyi a bai kalmar ta yi mashi nauyi a bai saboda ne zuciyan yana da kaikayi har yanzu zuciyan bai sallama ba dan yake kaman ba da gaske ba ne yamma an fahimta ko sannan sai ya ce hatta idza hallat muzaqatul imani ala alsunatihim haka aka rinƙa ji da su a hankali har sai da suka ji wato zaƙin imani akan harsunan su wa hasunat zinatahu fi a'yunihim sannan kuma imanin aka kyautata mishi shi a idan su suka gan shi yayi kyau wa tamakkanat muhabbatahu min qulubihim sannan kaunan imanin ya shiga cikin zukatansu wa ashrakat anwara lubsatihi alaihi da haka aka wayi gari hasken addinin ya ainihin wato fantsama a sararin saman su wa hasuna istibsarahum fihi sannan idan su ya bude suka gane lalle wannan shine kawai addini wa azamat fihi raghabatuhum tawatarat awamirahu a lokacin da kwadayin su yayi yawa yanzu suna jiran kawai ma a basu doka ne to a lokacin sai Allah ya rinka ruwan hukunce hukunce jama'a kuna fahimta ko a lokacin zuciyarsu ya gama shiryawa tsaf zai karɓi duk abin da aka zo da shi a shirye suke duk abin da aka ce su aikata za su aikata duk abin da aka ce su faɗa za su faɗa to lokacin sai aka fara saukar da ayoyin ibadoji tunda yanzu zuciyar ta riga ta gamsu ta ina fata an gani kaddari ko da irin a zamani ne yanzu ka je ka samu wani wanda yake da akan wani abu na barna ko yana ɗan bid'a a da ya zo ya fahimci sunna ranar farko da zai fara zuwa wurin wa'azinku ya shigo masallacinku a lokacin wandon shi yana takewa haka ne ko ba haka ba ya aske gemu shi tal saboda ba harkar da yake a kenan da ba da Allah ranar in ya shigo masallaci wani zai ce tunda bai da gemu ya fita ba ahlus sunna bane ko da yana son gemu a lokacin ya za a yi fito sai ya kwana biyu misali ko sannan da ya shigo masallacin an tashi za a yi sallah sai ya ɗora hannun hagu a kan na dama <laughs> kaga duk wannan ba za a zarge shi ba saboda yanzu yake son ya fara fahimta mun. amma a hankali a hankali kwana biyu wata biyu shekara ya fara ainihin wato sauke mujalladat na sahihul bukhari da fathul bari ya fara rike hadisan ya haddace qur'ani gobe in ka zo ya zaka ganshi ba kamar yadda ya shigo jiya ba to haka sahabban nan al'amarin ya kasance musu da haka sai malam yake cewa tawatarat awamirahu sai aka rinka musu ruwan umarni fihim wa tawakkadat fara'iza sannan aka rinka karfafa musu abubuwan da yake farilla alaihim akan su washtaddat zawajira sannan aka rinka tsananta duk abin da yake na haramci wa nawahihi da abubuwan da aka hana ku duba kamar matakin haramta giya shi ma a farko farkon sai aka rinka lallaba su innamal kham menene la taqrabu salata menene kul fihi ma ismun kabirun da shi aka fara yasalunaka anil khamr wal maisir saboda suna da zurfin tunani su ma a lokacin suka ga take-taken yadda annabi yake mu'amalantar su da wannan giyar sai suka fara fahimtar anya giyar na a wannan bawan Allah kama akwai magana da haka da kansu ya suka zo wai manzo Allah wai mai matsayin giyan nan ne amma duk da haka a lokacin ba a gaya musu matsayin shi kai tsaye ba don wani da ya ji matsayin shi a lokacin su da zai ya ka ce musu eh shi ma ismun kabir amma wa ulin na. ai kuma kun san matsayin shi akwai barna mai yawa kuma ku kanku kuna ganin abin takeici duk da cewa wasu na amfana yanzu mai siyarwa ba yana amfana ba yanzu wanda yake son ya je wani shedanci ya sha giya ya fita hankalin shi kafin ya shedanci ba zai ga ya amfana ba ya kace wa manafi'ul nan," amma duk da haka wa ismuhuma akbaru min nafsi ma sai aka tsaya iya ana tafakan isa sai aka ce to la takrabu salata wa antum sukara to duk da cewa ba a gama fito muku da dokan karara ba amma duk wanda zai zo ibadar sallah to kada ya zo gaban Allah yana tabbele daga nan aka ƙara rage musu contact hours ɗinsu da shan giya an fahimta ko aƙalla dai dole ka san inda kana son ya zama kana cikin sakin yanayi da babu mayan giya sai ya zan akwai tazara tsakaninka da wannan shan giya to kai da za ka yi sallah asuba dole ka misali a ce awanni uku ko hudu ko biyar kafin sallah asuba baka sha giya ba haka sallan azahar sai ka ɗau awanni tsakaninka da wannan sallan baka sha giya ba dan in dai ka sha to sai ka yi wannan mayan da aka ce ka da kai da haka sai mutum ya rinka lissafin to karfe nawa ya kamata in sha yaushe zai sake ni to in ya sake ni kafin sallah ai na warware haka aka rage musu mu'amalarsa da shan giya da aka ga yanzu su kansu a shirye suke a ce musu su daina su daina ya Allah ya ce innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali shaitan fajtanibu sai aka haramta a ranar ana sai ce kada ka so ka ga yadda kwatannin garin madina ya ta malala da ainihin wato giya lokacin sun yarda su yi asaran wannan kuɗin sun san akan imani ne ba matsala Allah ya sa kun gane jama'a to abinda malam yake son ya kai mu gare shi bari ku yi sai ya ce a lokacin sai aka tsananta duk wani abu na haram kawai ba a wani kwana-kwana kawai za a ce haram duk wani abu na doka za a ce ku yi kaza an gane ko sai ya ce fa kullama ahdatha lahum faribatun a faribata ibadatan wa zawadiratan an ma'afiya izdadu ilaihi musara'a wa lahu ta'a da haka daga wannan lokacin duk da aka saukar musu da wani doka aka ce an haramta kaza ko an farlanta kaza to da gaggawa suke karɓan wannan dokar saboda lokacin imani ya riga ya tabbata a zuciyarsu an gane ko wada'ahum to a daidai wannan lokacin ne fa Allah ya ce to akmaltu lakum dinakum dan sun gama karban duk abin da aka ce kun gane yadda abin yake yanzu sannan kuma a daidai wannan lokacin Allah da kanshi ya yarda cewa mutanen nan da gaske suke yi da haka yace musu ulaika humur rashidu lalle ku dinnan shiyayi ne saboda sun gaskata duk abin da aka ce su ba a cikin abin da aka ce su yi akwai imanin zuci akwai ayyukan gabbai akwai furucin baka kaga zai yi yanzu a raba imani da waɗannan ba zai yi ba shi yasa karatu ne mai yawa malaman mu suke dunkulawa kaji sun ce al-imanu sidqun bil qalbi wa qawlun bil alsuni wa amalun bil jawari ashe karatu ne mai faɗi kaji har yanzu bayanan ne malam ibnu baffa yake fitar mana sai ya ce da'ahum bismil iman sai Allah ya kira su da wannan suna na imani wa zadahum fihi basira sannan ya ƙara buɗe irinsa akan imanin faƙala Allah ya ce faƙi musalata kun gani ko yanzu kai tsaye kawai dokan aka ba su ku tsaye da sallah kawai wa atu zakata ku bayar da zakka wa tasimu billahi sannan ku kama Allah ku riƙe Allah shine majibintan al'amarin ku huwa maulakum kun gani Shi ne al'amarin ku wa ni'mal maula wa ni'mal nasir madalla da majibincin al'amari irin Allah madalla ga wanda za a koma gare shi bayan an gama wannan rayuwa ta jarabawa wa sana'a wani wajen Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kun ga yanzu yadda ake ta kiransu da sunansu ko ya ku waɗanda kuka yi imanin nan ɗari bisa ɗari na gaskiya kum kumtum ila salati duk sanda za ku tashi zuwa yin ibadar sallah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafaq ku yi alwala daga nan aka sauka musu da dokan alula sannan aka ci gaba Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati yawmil jumu'a fas'au ila dhikrillah kaga yanzu doka kawai ake gaya musu dan an san sun shirya ya ku waɗanda suka yi imani idan za ku ainihin wato idan aka kiraye ku zuwa sallah ranar juma'a ki gaggawa ku fita zuwa ga sallah yanzu bari kafin mu je ayi ku duba ayan can na farko da aka ce fa aqimus salata da haka ku tsaya da sallah wa atu zakat kaga tsaya da sallah aiki ne gaba na gabai ko ba aiki ne gabai ba sannan akwai aikin baki ko babu aikin baki karatu da zikirori da tahiya da salatin maza Allah duk da baki za yi ina fata an gane sannan ga niyya a zuciya sannan ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salah faghsilu wujuhakum shi ma kaga amalul jawari da shi kuma aka kira sa da imani kenan duk wanda zai je ya sallah da ya yi alwala ba a amci wannan sunan ba to balantana wanda ba ma zai yi sallah ba gaba daya zama ana ganewa ko sannan Allah ya ce ya bi na man idan nudiya li yau yawmi juma'a fas'au ku tashi ku tafi shi ma aiki ne na gabai da shi aka kira su da sunan imanin sun maƙala fi farlin jihad da aka zo wajen farlanta jihadi Allah ya ce ya ayyuhan na amanu da sunan da ake kiran su kenan kenan ashe duk wanda ya imani ne zai yi waɗannan abubuwan Allah ya ce malakum wai me ke damu ku ne idza qila lakum munfiru fi sabilillahi taqaltum ila al-ab wai me yake damu ku ne haka ce muku ku fito za a fita jihadi wajen yakan makiya Allah da suke neman sa hana ku addini ku je ku samu ɗaukaka ku ɗaukaka addininku ko kuma ku yi mutuwar shahada amma sai wasu ku su rinka yin nauyin kafa suna ja baya da baya da baya me yake damu ku ne kaga duk wannan Allah madaukakin sarki ila al'am araditu bil hayati dunya min al yanzu ku kun yarda da rayuwar duniya ne kun bar na lahira kuna fahimta ko sannan sai Allah madaukakin sarki ya ƙara cewa a wani wajen ya ayyuhal ladina amanu shi ma dai aka kira su da sunan imani ah kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum an fa farlanta muku yaki ku je ku yaki buje in buga tsara in tsara wajen ku kare addinin ku ku kare mutuncin kanku an fahimta ko amma kuma ba kwa son wannan aikin da aka farlanta din to duk da rashin son su ya sa Allah ya janye shi yana nan sai an yi kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum wa nazairu li hadha fil qur'ani katira mala yace ire-iren ayoyin nan da aka ta ba su doka akan su fita jihadi suna da yawa wa qala fil nahyi to da aka zo wajen abubuwan da aka hana kuma fa barka ji irin salon da aka bi wajen saukar da su su ma dai an rinka kiransu da sunan imani kenan ashe da umarnin da hanin yin su da barin su duk alaman mumini ne mutum kenan da haka al-imanu qawlun wa amalu ina fata ana ganewa sai ce Allah ya ce ya ayyuhal na amanu la akulun riba ka gani ko yanzu riga sun zama muminai da gaske da aka ce aka saukar da dokar cewa kada wanda ya kara cin riba amma a farkon musulunci fa ba ba a ce su daina ba suka ci gaba har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to yanzu an saukar da wannan aya da haramcin riba riban farko da na sa kafa na na tace shi manzon Allah ya ce riban kawuna ne abba ina ba ta fahimta kaga jara ta fara ciwowa kenan daga gida to tunda annabi ya kake riban abbas to ga mu to nawa za a kare na'am IMF <laughs> ina ba dan gane lalle kuwa tunda aka sace na gida ku ga mu waye za a kare daga nan sai kowa ya sha jinin jikin cewa kai gaban nan dole a hakura amma shine harkan su mafi samar musu da kudi a lokacin to kaga yadda Allah ya haramta shi to da aka haramta ka ji sunan da Allah ya kira waɗanda aka haramta ma Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku din nan dai da kuka ce kun yi imani ba an haramta muku riba an fahimta ko sannan yace wa ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum ya ku waɗanda kuka ba da imani da gaskiya kada wanda ya ƙara yin farauta a cikin ku a halin ana cikin ainihin wato haraman aikin hajji wanda yake cikin harama da aikin hajji to kada ya farauta kaga shi ma doka ne wanda aka nuna musu an hana abu kaza amma kuma aka kira su da masu imani wa ya ayyuha alladhina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan Allah ya ce ya ku waɗanda kuka bada imani da gaskiya da da giya da ainihin wato kayan caca wal ansabu da abubuwan da suka danganci gumakanku wal azlamu da kayan kacau-kacau rijisun min amali shefa duk waɗannan wato ƙazanta ne ayyuka ne na shaitan buhu ku nisance su an haramta muku fa'ala hada malai ce da haka a ƙarƙashin wannan kullu mukhafaba kanat minhu lahum fima amara wa naha wa abaha wa hazar duk waɗannan tattauna wannan da muka ji Allah ke saukarwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'ummansa to dokoki ne kawai ake saki a ciki dokokin da suka shafi umarni da hani da halasci da haramci wa kana ismul imana waqi'an bil iqrar al awwal idza lam yakun hunaka fardun ghayrahu Balan فلما نزلت ba بعد هذا وجب عليهم الالتزام فرضها musara'a ilaiha كوجوب الأول أجاء الأمر فرقه da ba saukar da waɗannan dokokin ba an kira su da masu imani amma yanzu da aka saukar da waɗannan dokokin idan mutum ya yin aiki da waɗannan ya tsaya akan wancan na farkon zai zama mai imani a yanzu bai da imani kenan zai ci gaba da zamowa mai imani ne in ya ci gaba da aiki da sababbin dokokin da aka so wanda a cikinsu akwai aiki akwai zance akwai imanin zuci ya ce to haka za su kasance kamar yadda suka kasance a farkon al'amari a wujubil awwali sawa'un la farqa bainahuma babu bambanci a tsakankanin su li'annahuma jami'an min indillah domin dukkansu daga wajen Allah ne wa bi amrihi wa ijaji, da umarnin Allah ne da kuma yardansa aka saukar da waɗancan to haka kuma aka saukar da waɗannan wala ka farada salata alaihim hakika an faranta musu yin sallah bi makkata tun a zaman makka fa sallu nahwa baitul maqdis a lokacin ana makka ina ake kallon za a yi sallah baitul maqdis falamma hajaru ila al-madina amma daga lokacin da suka hijira suka dawo madina aqamu biha yusalluna nahwa 18 shahra da suka dawo madina sun ci gaba da kallon ɗakin ka'aba a baitul maqdis wata kusan goma sha takwas sun sayar da al'amarin yake ne. a makka ɗakin ka'aba yana da fuskoki guda hudu akwai fuskan da in ka tsaya ka kalla to kana kallon baitul maqdis ne Allah ya sa ku fahimta in ka koma ɗaya fuskan to ka kauce daga kallon baitul maqdis kana kallon wani nahiyar ne kuma haka in ka koma baya ko in ka koma ɗaya gefen bango ɗaya ne kawai in ka kalla zai zama kana kallon ɗakin ka'aba kuma kana kallon baitul maqdis to da suke a makka wannan bangon aka shar'anta kadai su rinka kallo za su yi sallah kun gane yadda karatun yake da haka a daidai lokacin suna kallon ɗakin kaba a the same time kuma suna kallon baitul maqdis so haka suka yi sallah a makka to da aka yi hijira aka koma madina sai zan yanzu sun baiwa ɗakin ka'aba baya da aka daga garin madina sai suka ci gaba da kallon baitul maqdis yanzu duk wanda ya kalli baitul maqdis a madina ka'aba na bayan shi ba ka'aba suke kallo ba to a lokacin ne sai yahudu da wasu mushrikai sai suka ringa cewa ba mun gaya muku ba me yasa har yanzu inda muke ibada nan suke kallo Allah sa kun abin ya koma siyasa siyasa manzo Allah sai abin ya rinka damun shi a zuciya amma tunda dokan Allah ne bai sai ya sauya ba haka yin hakura sai da aka yi wata goma sha takwas ɗakin ka baitul maqdis ake kallo an gane ko amma shi manzo Allah a lokacin yana can daga kai yana kallon sama fatan shi Allah ya juyar da shi ya koma a gane cewa ɗakin Ka'aba ita ce alƙiblan ina fata an gane don haka Allah madaukakin sarki sai rinka sauka mai da aya cewa muna ganin duk yadda kake yi eh, muna kallon ka kad ra ta qalluba ka fi sama <laughs> hakika mun ga yadda kake ta daga kai kana kallon sama wai ka kosa a saukar maka da wahayi a ce ka juya Allah ya ce ka sannu a hankali za mu juya fuskar ka inda kake so ina fata an gane to bayan wata goma sha takwas ɗin shine sai aka ce to fa walli wajen haka kasar al al-haram shi yasa sallan da ake ciki a san da aka saukar da ayar malamai suka ce randa bawul aka yi da liman da mamu saboda an yi raka'a biyu suna ballon ɗakin a baitul sai aka saukar da wannan ayar sai manzo Allah ya juya kaga 360 kenan ko yana tafiya suna bin shi su kuma mamu haka aka yi sallah sai yasa kaji suke cewa a wasu masallatai a Madina masjidul qiblatayn wai masallacin da aka yi sallah daya da alqibla ji an fahimta ko to shine nan sai malai ke cewa falamma hajaru ila al-madina yayin da suka hijira zuwa madina aqamu biha yusalluna nahwa 18 shahra haka suka ci gaba da kallon baitul maqdis kusan wata 18 thumma fuwilat al-qibla nahwa al sannan aka canza al aka ce to yanzu a kalli dakin ka'aba falau lam yusallu nahwa al kama umiru to daga lokacin da aka ce su kalli ɗakin ka'aba me kake tunani inda sun ci gaba da kallon baitul maqdis yanzu suna da imani har yanzu ba su da shi domin ba su aiki da wannan umarnin ba yanzu ina fata an gane shine sai ce falau lam yusalluna hawal ka'aba kama umiru lama agna anhum al-iqrar al-awwala wala al-iman al-mutaqaddima da imanin su da suke da shi jiya to da bai tsaya musu komai ba a yau da wannan wato a a menene ikirarin da suke cewa su sun yarda da Allah a jiya da bai tabbata ba a yau ina fata an gane yace wa laqad balaga bihim al-ishfaq ishaq a laqad balaga bihim al لقد بلغ بهم الإشفاق في الطاعة والمسارعة إليها أن خافوا على من مات وهو يصلي al maqdis qabla tahwil al qibla hatta qala qa'iluhum shi yasa lokacin da aka saukar da sabon dokan nan su da kan sai da su ya tashi saboda akwai wasu sahabban da a cikin watanni takwas ɗin nan Allah ya musu rasuwa ma'ana da aka dawo madinan su baitul maqdis suka ci gaba da kallo har suka kare rayuwarsu yanzu ga sabon doka an ce a kalli ɗakin Ka'aba to tunaninsu da damuwarsu shine waɗannan sahabban ina makoman sallolin da suka yi jiya kun ji yadda imani yake da ƙarfi a zukatan bayan Allah nan ko da shi ne suka zo suka ce wa manzan Allah sun kasa hakura sai da suka kawo fatawa gaban manzan Allah suka ce ya rasulullah fa kaifa bi ikhwanina Ladina matu wa hum yusalluna nahwa baitil maqdis ina matsayin yan uwanmu da suka rasu su ba su juya tare da mu mun kalli wannan baitul masjid a ɗakin Ka'aba ba baitul masjid suka kalla suka mutu to sai Allah ya saukar da cikon ayan fa anzalallahu azza wa jalla qur'anan azala anhum zalika al-ishfaq ya Allah ya saukar musu da aya wadda ta dauke musu wannan damuwa wa a'lamahum bihi ya sanar da su matsayin waɗancan sahabban da suka rasu aida anna salata imanun inna musu cewa ai sallama ma da kuke gani shi ita ma imanin shi فقال عز وجل شيني الله يتي وما كان الله a إيمانكم أي imanin da kuka yi jiya wato da kuka kalli baitul maqdis kuna sallah Allah ba zai ɓata muku shi ba shi an riga an ba ku ladan shi ina fata an gane inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim to kaga sallah ne a nan, Allah ya kira da imani ashe ayyukan da kake da gabobinka wajen ibadar sallah alaman tabbatar da imani ne da haka ba yadda mutum zai kore aiki daga imani al'imanu ƙaunin wa amalin wala ya siku an ya kula ƙa'ilun innal imana ƙaunin bila amali ba zai taɓa yiwa ba Allah maɗaukacin sarki ya samu daji. to kun sai zai ci gaba da kawo mana hadisan sai ce haddasa abu shaiba abdulaziz bin ja'far al-khawariji wannan shine malam a garin wannan da kuke ji ake cewa algorithm alkhawarizm ina fata an gani qala haddathana abu abdullah muhammad ibn isma'il alwasiti qala haddathana waqi' malam waqi' ibn aljarah kana qala haddathana isra'il an simaki ibn harb an ikrima an ibn abbas sahabi abdullah dan abbas Allah ya kara mashi yadda dace. lamma توجه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى الكعبه a lokacin da manzan Allah jira da amincin Allah tabbata a gare shi ya juya kallon ɗakin Ka'aba Ƙalu sai sahabbai suka ce ya rasulullah fa kaifa bi ikhwanina alladina yi salluna ila baitul ina matsayin ƴan uwanmu da suka rasu su sun mutu ne akan kallon baitul maqdis fa anzalallahu azza wa jalla shine sai Allah mabuwayi da daukaka ya saukar da wannan aya amma kana Allahu liyudi'a imanakum inna Allaha bin-nasi la ra'ufur rahim ai Allah madaukakin sarki ba zai tozartar da ba zai tozartar da imanin ku ba wato sallan da kuka yi a lokacin Allah ya karba wa balagani an yaquba ad-dawraqi an rai min ghairi riwayat al yace labari ya riske ni daga yaquba ad-dawraqi ba ta hanyar riwayar malam muhammadi ba qala balagani an sufyan shi ma yace an bani labari daga malam sufyan annahu qala annahu qala malam sufyan dan sa'id as-sauri yace ma alimtu anna salata min al-iman hatta qara'tu hadhihi al-aya yace a da ni ma na dauka sallah ba shi daga cikin abin da za a kira kai tsaye da imani sai da na karanta wannan aya mana sai da naji bayanin da ayan nan take dauke da shi qad ja'ala as-sala min al-iman cewa haƙiƙa ashe an sanya sallah daga cikin imani wa sammal amilina biha mu'minina kuma aka kira masu aiki da yin sallah cewa muminai ne su to kaga duk wanda zai ce ya yarda da musulunci amma ba zai yi sallah ba mumini ne shi المؤمنين في المدرة فيتي فقال في الله يتي قد أفلح المؤمنون كذلك الله يتي هديك مؤمنين سر بوتا وكمان كي أنت بيسوا أي مؤمنين في الله يتي الذين هم في صلاتهم خاشعون كذلك أي كن بيسا أكتي نسو المؤمنين فبو رسنا دا خشوية كن صلنسو ثم نعد وصف الإيمان فيهم ثم ذكر ما وعدهم به عند آخر وصفهم فقاله sai aka ci gaba da sifanta su waɗannan muminan masu wannan sallar har aka zo ƙarshen bayanin da aka yi game da su Allah maɗaukacin sarki ce ula'ika umul warisu masu waɗannan sifofin to su ne za su gaji gidan kakansu ko gidan ubansu Adam ina ne wannan gidan alladina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun ja'alani Allah wa iyyakum minhum daga ƙarshe sai malam ya ce wal murji'a taz'umu anna salata waz zakata ta min al iman kaji fa su murji'a a wajen su da sallah da zakka ba ruwan su da imanin ka na zuciya jama'a yanzu kun gane kwatsam wannan aƙida ko ba ku gane shi ba yanzu duk wanda ya fahimci bayanan da aka yi a sama zai yarda da wannan da'awa Allah ba zai yi amma murji'a akan abin da suke kenan shi da sallah da azumi ba ruwan shi da imanin sa na zuciya shi yasa a cikin su zaka iya ganin mai wasa da sallah kai akwai inda wani malamin mu ya ba mu labari cewa har rusa masallaci suka yi a garin suna cewa me amfanin masallaci su ai abin da suke da shi a zuciya na imani da ya fi ƙarfin sai sun yi wani sallah da aka ba su bukatan wannan masallacin aka rusa aka yi amfani da filin wajen wani abu ko filin kwallo ko shagon neman kuɗi kawai amma kaga matsiyata abincin da suka sha a lokacin suna jariri bai wadatar da su daga abincin da suke ci a yanzu ba amma imani suna ganin wai ayyukan da Allah yake a yi saboda ya tabbata wai ba su yi ba Allah ya kyauta malai yake cewa faqad akzabahumullahu azza wa jalla wa abana khilafahu Allah ya karyata su kuma ya nuna saɓanin abin da suke riyawa wa'alam malai ce ku sani rahimakumullah Allah ya ji kanku anna Allah azza wa jalla lam yusni halal almu'minina Allah bai taɓa yaban mu'minai ba wa lam yafi ma adda lahum min an-na'im bai sifanta abin da ya tattalawa mu'minai na ainihin wato ni'ima tsayayye ba wan najata min al-azab da kuma tabbatar da cewa sun tsira daga ainihin wato azaba al'alim azaba mai raɗaɗi walam yukhbiruhum bi ridahu kuma bai ba da labarin cewa ya yadda da su ba anhum yardan da ya tabbatar da cewa ya yadda da su illa bil amali sai da suka yi aiki na gani wato aikin da suka yi Allah ya gani sannan Allah ya ce ya ba su aljanna ya tseratar da su daga wuta kuma ya yarda da su abinda sahabban nan suka yi kenan wasa'ir radih kuma suka yi sa'ayi wato gaggawa wajen cin riban aikin nasu wa qaranal bil amali suka gama tsakanin maganganunsu da ayyukansu ya zama abu ɗaya suke tabbatarwa abin da ya faɗi da baki haka aka gani a aikace wanniya da kuma abin da suka yi imani da shi a zuciya niyyar su kenan wal ikhlafa da kuma yi don Allah hatta fara sal imani sai da sunan imani ya kasance mushtamilan alal ma'ani talata ya haɗa waɗannan abubuwa guda uku duka la yanfasilu ba'daha min ba'd ba zai taɓa yiwa ka cire ɗaya ka bar ɗaya ba wala yanfa'u ba'daha duna ba'd in ka riko da sashi ba za su amfanar da kai ba in ba ka haɗo da sauran ba hatta tsara imana qawlan bil lisan da haka kun ji ƙarshen magana har sai da ya tabbata lallai imani to za ka faɗe shi da baki wa amalan bil jawarih sai gaɓoɓinka sun aikata aikin imani wa ma'arifatan bil qalbi kuma sai ka gaskata shi a cikin zuciyanka khilafan li murji'a sabanin maganan waɗannan murji'awa azzalla batattu alladina zaghat qulubuhum alladina zaghat qulubuhum wa tala'abat ash a shayatina bi uqulihim waɗanda ainihin wato zukatansu suka karkace kuma shaidanu suka rinka wasa da hankulansu in ana cewa murji'a fa to ka ɗauka su ne irin waɗannan ɗan ɗabi'u da kake gani ɗan nan kuma an gane su ne da irin wannan aƙida Allah ya kiyaye mala yace wa zakara Allahu azza wa jalla zalika kullah Allah madaukakin sarki ya ambaci waɗannan baki ɗaya fi kitabihi a cikin littafinsa war rasul sallallahu alaihi wasallam fi kuma shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wato ambace su a cikin sunnansa to me kake bukata bayan shari'a fama za ba'da al-haqqi illa dalal Allah ka tsare mu daga bata da haka jama'a babu ko shakka akan wannan al'amari akan cewa al-imanu qawlun bil lisan amalun bil jawari tasdiqun bil qalbi Allah ya sa mu cika da imani yan wa masu albarka a nan za mu saurara kuma mun kawo ƙarshen wannan babi sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu shiga sabon babi tare da yin wato ci gaba da karanta sauran littattafan insha Allah Allah madaukakin sarki ya kara tabbatar da imani a cikin zukatanmu ya ba mu ikon ayyuka wanda yake so ya yarda da su da suke kara tabbatar da imani Ya kuma yi tabbatar da harsunanmu wajen faɗin abubuwan da suke gaskata da tabbatar da imani a cikin rayuwar mu.